أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسال النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata talatin ga watan jima'a da ɗuda shekara ta 1440 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na biyar ga watan biyu miladiya ta 2019 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin imamu malik bin anas imamu da hijira da ke wannan unguwa ta gaida a karamar hukumar kumbozo a jihar kano domin ci gaba da gabatar da karatunmu na littafin ashabu rasul wanda yake karantar da mu tarihin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mafi alkhairin al'umma wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da ita domin amfanar da mutane Allah madaukakin sarki ya kara yarda da daraja da tsira ga waɗannan bayi nasa zababbu kuma tsarkaka idan yan uwa basu manta ba muna cikin tarihin Zubairu bin al-Awwam Allah ya kara mishi yarda wanda kuma wannan shine majalisunmu na uku a cikin tarihin rayuwar wannan sahabi mai daraja a karatun da ya gabata mun fara bayani game da ainihin wato musulunta zubairu bin Al-Awwam Allah ya kara mishi yadda da kuma irin ainihin wato wahalhalun da ya sha bayan musuluntarsa da malam ya bayyana mana irin wahalhalun da zubairu bin Al-Awwam shi ma ya sha na azabtarwa da ainihin wato ɗaure shi da yadda aka dinga masa hayaki duk dan ya bar wannan addini na musulunci amma maganar da ke fitowa daga bakinsa shine la aqru abadan la wallahi la a'udu lidh-dhulami lidh-dhulami ba'da ba'da nur ma'ana bazan taba kafirta ba har abada ce wallahi bazan taba komawa cikin duhu ba bayan Allah tabaraka Ta'ala ya shigar da ni haske ainihin wato na musulunci za mu tashi faɗin malam wa aslama zubairu wa zaƙa halawatar imani zubairu bin al'awwam Allah ya ƙara mishi yadda ya musulunta ya kuma ɗanɗani zakin imani wa a ba a kalbuhu bi nurin islam Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya haska mishi zuciyarsa da haske wanda yake na musulunci fa mahala an ya'uda marfatan ukhra ila zulam ila zulamin jahiliya da aka yi komawa a karo na biyu zuwa ga ainihin wato duhun jahiliya aw ila ibadatul asnam ko kuma izuwa ga bautar gumaka wa dakhala zubairu fi zumratil muslimin al mu'minin zubairu Allah ya kara mishi yadda ya shiga cikin tawagar musulmai muminai wa hajara zubairu ila al-habasha ta hijrataini sannan zubairu yayi hijira zuwa habasha hijira guda biyu thumma hajara ila al-madina sannan ya ƙara yin hijira zuwa madina wa qarrara an yalhiqa bi rasul sallallahu alaihi wa sallam domin ya tabbatar ya haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa hajara bi mufrajihi yayi tafi hijrarsa shi shi kadai hatta dakhala al-Madina har zuwa sanda ya shiga Madina fa nazala ala al-Mundhir bin Muhammad bin Uqba ya sauka a wajen al-Mundhir ibn Muhammad ibn Uqba Allah ya kara musu yarda baki daya Zubair bin al-Awwam Allah ya kara mishi yarda malam ya bayyana mana musuluntarsa da kuma irin wahalhalun da ya sha bayan musulunta amma kuma duk da haka Allah tabaraka wata'ala bai kaddara mishi ya fita daga cikin wannan addinin ba domin yana daga cikin abubuwan da za su tabbatar maka da gaskiyar addinin musulunci tun daga lokacin da aka fara da awassa ba a taɓa samun wanda tsananin ukubar da ake masa ta sa yarda ba shi yasa daga cikin ainihin wato tambayoyin da kisra yayi wa Abu Sufyan Allah kara mishi yadda lokacin da ya je kasarsa gabanin ainihin wato Abu Sufyan da musulunta yake sa game da addinin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tambaya ta farko yace shin da'awar sa karuwa take yi ko kuma rabuwa take Abu Sufyan yace kullun karuwa suke yi kamar wutar jeji abu na biyu yace manyan mutane ne suke shiga addinin nasa ko kuma a'a ƙananan mutane ne marasa galihu marasa ainihin wato ƙarfi ya ce ƙananan mutane ne marasa ƙarfi marasa galihu ya ce tambaya ta uku tun ya fara da'awarsa ana samun waɗanda suke shiga an taɓa samun wanda ya fita daga addinin ya dawo addinin da ya bari a da ya ce a'a ba a taɓa samun wanda ya fita daga cikin addinin ba in dai mutum ya shiga duk tsananin wahala da hukubar da za a yi masa baya fita daga addinin ya ce to manyan mutane suna taimaka masa ko kuma suna adawa da shi suna gaba da shi ya ce a'a duk manyan garin maka adawa suke da shi suna gaba da shi ya ce to haka al'amarin annabawa yake ya ce da'awar annabawa kullum karuwa take yi ba ta rabuwa ya ce kuma sannan waɗanda suka fi bin wannan da'awar ta annabawa su ne raunana daga cikin al'umma ce sannan kuma ba a taɓa samun wanda bayan ya shiga addinin zai yi ridda ya fita hakanan kuma manyan mutane da shugabanni gaba suke da su suna adawa da su wannan kafiri ne ya faɗa domin ya tabbatar da shaidar addinin Allah cewa addini ne wanda yake na gaskiya to da haka shi ma Zubairu duk irin wahalar da ya sha hakan bai sa ya fita daga cikin addininsa ya shiga musulunci ya ɗanɗana zakin imani ne domin shigan musulunci din ba ita take tabbatar da mutum a cikin mutum a cikin musulunci ba sai ya dandani zakin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace thalathatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda ya ya kasance tare da su to ya dandani zakin imani daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya ce ya kasance mutum Allah da mandansa sun fi soyuwa a zuciyarsa fiye da wasansu to irin wannan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka samu su farabauta sun fi son Allah da mandansa fiye da kowa sun fi son Allah da mandansa fiye da dukkan jin dadin duniya shi yasa ainihin wato a ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Mus'ab bin Umair Allah ya kara mishi yadda musuluntarsa da irin gwagwarmayar da ya haɗu da ita a rayuwa shi zai tabbatar maka da wannan mus'ab dan gata ne domin yana daga cikin samarin da ake sanyawa a sahun gaba wajen gata a cikin garin maka tun lokacin jahiliya kafin da awar annabta amma da Allah ya haska kirjinsa ya karɓi addinin Allah mahaifiyarsa ta janye masa subsidy din da take bashi ya zama na rigar da zai sa guda ɗaya ma tana gagararsa duk ta yi masa wannan ne don me don ya bar addinin ya saba da fataka da kuɗi ya saba da kwalliya sutura ta alfarma idan mus'ab ya wuce ta hanya duk wanda ya biyo hanyar daga baya sai ya san ya wuce saboda ƙanshin turarensa a lokacin jahiliya lokacin da 'yan mata suke zuwa su rawa a musu kiɗa a haramin makka ɗakin ka'aba samari 'yan matasa 'yan kwalisa suna ba su kuɗi ana musu kyauta shi mus'ab tsuntsaye ake kera masa na danyen zinare duk yarinyar da ta rawa ta kayatar da shi sai ba ta guda daya duk wanda ta samu kakata ta yake saka amma da uwar ta janye wannan subsidy din ko a cikin sa saboda mai ya fifita addinin Allah akan wannan dukiya ina fata an fahimta to irin wannan tarbiyya suka samu shi yasa zaka ga babu wani sahabi da za a ce wai yayi rudda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai inda mun can munafuki ne ba sahabi ba domin bayan mutuwar annaba an samu munafikai da dama da suke dadda sai na abakar kuma ya dinga ya fasu ina fata an fahimta amma duk musulmi na gaske bai yi ba to ya ɗanɗani wannan zaƙi na imani kuma Allah subhanahu wata'ala ya haska masa zuciyarsa da hasken musulunci mala yace fa mahala an ya'uda marratan ukhra ila ila dhulamil jahiliyya aw ila ibadatil asnam wannan ɗanɗanon da ya samu na zaƙin imani da yadda Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya haska masa zuciyarsa hakan ya sa bai ƙara yadda ya koma zuwa ga dukkan jahiliya ba ko kuma bautar gumaka mala yace wa dakhala zubairu fi zumratal muslimin al mu'minin zubairu Allah ya ƙara mishi yadda ya shiga cikin tawagan musulmai waɗanda suke mu'minai ma'ana ya shiga cikin waɗanda ake lissafawa a matsayin mu'minai musulmai waɗanda suka tabbatar da da'awar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ya yi hijira iri biyu zuwa habasha domin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi hijira zuwa habasha so biyu hijira ta farko lokacin da cutarwa ta tsananta gare su annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya musu umarni su tafi garin habasha duk da cewa najashi ba musulmi bane ba a lokacin amma kasantuwar garinsa gari ne wanda kowa yake da yanci akwai human right a garin kana da damar ka wa duk wanda kake so annabi sai ya ce sahabbansa su tafi suka tafi habasha kuma suka samu tarba ta mutuntawa da karramawa daga wajen najashi ya mayan musu da habasha kamar garinsu na ainihi to lokacin da suka samu labarin umar bin al-khattab da hamza bin abdul muttalib allah ya kara musu yadda sun musulunta sai suka tsammanin musulunci ya kara karfi don haka yanzu suna da daman da za su koma garin makka sai suka dawo lokacin da hamza da umar suka musulunta musulunta su biyun ta ƙara bakanta wa ƙwarashawa rai ta ƙara sawa sun tsani addinin ta ƙara sawa sun tsani duk wanda yake biye da addini hakan yasa sai suka rubanya cutarwar da suke yi wa muminai idan da an yi wa mumini azaba su ɗaya dalilin musulunta hamza da umar sai a mayar da ita so uku ko so hudu da aka lokacin da waɗannan safai na habasha suka dawo garin makka sai suka ga dai bata canza zane ba a madadin su samu sauki sai abun ya tsananta dole ta sa suka ƙara barin makka suka ƙara komawa habasha hijira ta biyu kenan to duk wannan hijira din da aka guda biyu an yi tare tare da Zubairu bin al Allah ya ƙara mishi yadda thumma hajara ilal madina sannan daga baya ya ƙara yin hijira zuwa garin Madina domin bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya koma Madina duk sahabban da ke habasha sun biyo annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama garin madina domin akwai sa ran za a samu daula wadda take ta musulunci saboda alƙawarin da mutanen garin madina suka yi tun kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya je musu sun yi wa annabi mubai'a guda biyu bai'atul akhbatul ula was thaniya sun jaddada imaninsu kuma sun nemi annabi ya koma su za su bashi masauki za su taimaka masa wajen yada addini za kuma su bashi kariya da aka wannan alkawarin ya sa wa musulmai nutsuwa suka baro garuruwan da suke suka koma zuwa garin madina a wannan lokacin zubairu allah ya tsara mishi yadda ya bar garin habasha ya tafi madina shi shi kadai saboda me kwaɗayin haɗuwa da manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ya shiga garin madina kuma sai ya sauka a wajen al-munzir bin muhammad bin uqba ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suke ainihin wato al-ansar mala yace wa fil madina a cikin garin madina asha zubairu bin al'awam jundiyan min junudul islam zubairu allah ƙara mishi yadda ya rayu a matsayin soja daga cikin sojojin musulunci ya amalu bi awamirihi yana karɓar umarni da umarnin addini wa ya tamuru bi amri ƙa'idihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana bin umarnin jagoran wannan tafiya shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yarahu wa huwa yu'assisu al-mujtami' al-islami al-jadid fil madina yana ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna tare da shi a lokacin da yake assasa cibiyar haɗaka ainihin wato ta musulunci wadda take ta sabuwa a cikin garin madina ولم يتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتي زبير بيتقى ainihin wato rashin halattar wani yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba fafi fi badrin a yaƙin badar kana zubairu yarkibu farsahu zubairu ya kasance yana ya haukan dokin sa wa ya'tammu bi amamatin ko kuma bi imamatin sufra yayi rawani da rawani wanda yake ainihin wato yalo wa ƙudu ko kuma ruwan dorawa ko yalo larabci ne da rawani wanda yake ruwan dorawa wa maimana su jaishi yana kula da ainihin wato ɓangaren dama na wannan runduna din gaban baki ɗaya? wa fi uhud ya ce a yakin uhud thabata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al ya tabbata tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa mubaya'a game da mutuwa wa kanat ma'a Zubair ihda rayatil muhajirin talata. Manzan Allah sallallahu alaihi Zubairu ya kasance a hannunsa yana rike da ɗaya daga cikin tutocin muhajiruna guda uku to bayan zo komawa Zubair garin Madina ya rayu tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a matsayin ɗaya daga cikin sojojin musulunci waɗanda suke fita yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah haka yi ta rayuwa a cikin wannan ainihin wato matsayi ya dinga karɓar umarni na addinin musulunci kamar yadda musulunci ya dinga umartar muminai da shari'o'i waɗanda suke sababbi waɗanda suke kuma za su rabautar da su a rayuwarsa ta duniya da lahira ya dinga ainihin wato hana su abubuwan da kuma za su dinga cutar da su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina ke hannun shi babu wani annabi da Allah tabaraka wa ta'ala zai tura wa al'umma face ya umarce su da dukkan alkhairin da ya sani ya kuma hane su da dukkan sharrin da ya sani to haka Zubairu ya kasance yana karɓa waɗannan umarninnuka daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana kuma haluwa da waɗannan hane-hane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato yi yana tare da manzon Allah a lokacin da manzon Allah yake kokarin gina daula ta musulunci sabuwa a garin Madina domin garin maka ba a samu damar yin kafa daula ba garin maka da'awar ake yi ana taɓa addinin ana wahala amma ba a samu kafa daula ba sai da aka koma garin madina shi yasa dukkanin ayoyin garin maka da aka ji su kawai suna magana ne akan tauhidi amma ayoyin da ke magana akan tsare-tsare na jagoranci da hukunce-hukunce din na madina ne saboda anan aka samu nutsuwa aka samu kwanciyar hankali wanda za a iya kafa daula har a tabbatar da hukunce-hukuncen addini ba a garin makka ba ina fata an fahimta bayan wannan na zubair bin al-awwam Allah ya kara mishi yadda yayi dukkan yaƙoƙi da tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani yaƙi wanda ya fauce musu bai samu damar halatta ba ranar yaƙin badar ya hau doki kuma ya yi rawani wanda yake ruwan ɗorawa wanda kuma irin wannan rawanin nasa da irin irinsa mala'iku suka sauka suka taimaka wa musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa mala'iku sun sauka da rawani akan su na irin rawanin da Zubairu bin al-Awwam ya nada kaga wannan wata falala ce a gare shi ina fata an fahimta to wasu sai su fake da wannan su ka rawani a tace dole sai mutun ya sa rawani ina fata an fahimta sa rawani ba dole bane amma dai sunna ne daga cikin sunnonin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka Zubair ya sanya rawani wanda yake ruwan dorawa kuma yana kula da bangaren dama na wannan ainihin wato runduna haka yakin Uhud wanda aka yi shi bayan an yi yakin ainihin wato Badar ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya masa bai'a game da mutuwa ma'ana ya yadda ya rasa ransa matukar manzon Allah zai rayu wanda dama dukkan sahabbai akan wannan ainihin wato tsaro shike mun karanta a baya irin yadda sahabbai suka dinga ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kariya a kurkusa rayuwar Talha Allah ya kara mishi yadda mun ji yadda ya rasa hannunsa guda saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya wannan a ce akan mutuwa in baka yadda ka mutu akan mutum ba ba za ka salwantar da lafiyarka saboda ba shi kariya ina fata an fahimta malice a ranar Uhud kuma yana rike da ɗaya daga cikin tutocin muhajiruna guda uku da ya da za ka fi su suka daga tutoci iya adadin da manzo Allah ya ce su daga lokacin Uhud an daga guda uku Zubairu ya rike guda ɗaya Rike tuta a fagen yaƙi tana nuni ne a bisa ga abubuwa guda biyu abu na farko tana nuni a bisa ga jarumtakar wanda yake rike da tuta ɗin abu na biyu tana nuni a kan cewa wanda yake rike da wannan cutar shine shugaba ko kuma kowane lokaci zai iya zama shugaba a wannan yaƙi ɗin shi yasa lokacin da za a tafi yaƙin mu'ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba wa ainihin wato zairu bin haritha tuta a matsayin shugaba na wannan tafiya din a matsayin komanda maza Allah ya ce idan an kashe Zaidu ya samu shahada Ja'far bin Abin Talib sai ya karɓi cuta maza Allah ya ce idan Ja'far ya samu shahada Abdullahi bin Rawaha sai ya karɓi cuta sai annabi ya shiru mace Abdullahi bin Rawaha ya samu shahada wani ya karɓi cuta da aka aka je yakin mota, yakin da aka ƙara tabbatar da wata mu'ujiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam suna can suna yaki tsakanin garin makka da inda aka yi wannan yakin na mu'uta sai ka yi tafiya wata da watanni kafin ka kai amma manzo Allah yana zaune a garin Madina Allah yana nuna masa abin da yake faruwa a filin yakin sabai na gabansa ya nemi su kamantiri ce an yi kaza yanzu an yi kaza gawa na can can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru ya usiba zaid bin haritha an gaba da zaid dan sai ya samu shahada yace yanzu Ja'far bin Abi Talib ya rike dinta aka ci gaba da yi ana yi ana yi ana yi ana yi ana yi can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara cewa an kashe Ja'far bin Ali bin Abi bin Abi Talib yace yanzu Abdullahi da Rawaha ya kafa cuta aka ci gaba da yi aka ci gaba da yi can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiru ya sunfi da kansa hankalin bai gaba ɗaya sai ya tashi can manzo Allah sai ya ce qutila bin Rawaha wa akhadha rayata sayfun min fila? an kashe abdullahi dan rawaha wani takobi daga cikin takubban Allah ya rike tuta shine Khalid ibn al-Walid Allah ya fara shi to lokacin da Khalid ya rike shi wannan tuta ɗin, sai ya karbi shugabancin wannan rundunar din kaga wannan yana nuni a bisa ga duk wanda zai rike tuta mutum ne wanda yake mai girma yakan iya zama shugaba ga wannan rundunar din da ko ne ran ni a bisa ga girma da matsayin Zubair bin Awwam Allah ya kara mishi yadda a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mala yace wa fi ghazwatil ahzab haka nan a yakin ahzab yakin gwalalo yakin khandaq da shine ina fata an fahimta dan kwanaki na ce yakin khandaq yakin khandaq ne nace ko yakin ahzab a wani dan uwa yake mu magana yake cewa malam ai ka ce yakin khandaq ne bayan kuma yakin ahzab ne nace to ai dade ne yana da ya sunaye guda uku ana ce da shi gazwatul ahzab ana ce da shi gazwatul khandaq sannan ana ce da shi yakin gwalalo a hausance wannan ramin da aka haka din shine khandaq din shine kuma gwalalo ahzab kuma ta koma zuwa ga rundunonin da suka haɗu domin yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zamu bayani yanzu insha Allah ta'ala to lokacin yakin ahzab ma da yace wa inda mahasarar hasara al-ahzaba madina madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da waɗannan ƙungiyoyi ko kuma ainihin wato rundunoni suka me suka kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen garin Madina gaba daya ma da yake cewa wa qaraba al-muslimuna washtadda al-amru ala an-nabi sallallahu alaihi wa ashabi? musulmai sun shiga rudani lamarin ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ya'tini bi khabril qawm wane ne zai samu min labarin waɗannan mutanen fa qala zubairu ana sai zubairu yace ni zan je ya manzon Allah wa kharrara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha marrat manzon Allah ya maimaita wannan magana su uku man ya'tini bi khabril qawm wa zubairu yaqulu ana zubairu kuma yana cewa ni duk su wa dhahaba zubairu zubairu ya tafi fa wajada bani quraiza qad naqadu ahda sai ya samu yahudawan bani quraiza sun karya alƙawari fa'ada idan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu ya bashi labari faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari zubairu mazala ce kowane annabi yana da amintacce kuma mataimaki nawa amintaccen mataimakin shine zubairu ibn al-awwam Allah ya fara mishi yadda mala yace wantahat ghazwat al-ahzab bi firari isabati shirk wal kufri an gama yakin ahzab sanadiyar guduwar mushrikai da kafirai wa fataha Allahu ala al-muslimina Allah tabaraka wa ta'ala ya ba musulmai nasara a wannan yaki ainihin wato na ahzab manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yaje garin Madina ya samu ainihin wato Yahudawa sun kasu kaso uku akwai Yahudawan Banu qainqa da Banu Nadir da kuma Banu Quraiba waɗannan su ne ƙungiyoyin Yahudawa ko kuma unguwannin da Yahudawa suke suka dawo suka zauna asalin su gaba ɗaya ba ɗan Madina ba sun karanta ne a littattafansu cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a wannan wajen da haka suka tattaro inasu inasu daga garuruwansu suka zo suka kama waje suka zauna a wasu suka kama unguwa banu ƙuraiza wannan banu nadir wannan banu ƙainika'a ina fata an fahimta suna jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zo zuwa gare su domin a su annabin da zai zo ba yahudi ne shi yasa waɗanda suke zuwa garin makka suna kasuwanci idan fitina ta haɗo su da mutanen garin makka sai su yi musu gori da wannan annaba ina fata an fahimta har akwai lokacin da ainihin wato ɗaya daga cikin mutanen makka ya cinye wa wani ba yahude kuɗi sun yi kasuwanci ya bashi bashi wannan mutumin na makka garin sanadiyar ba a rubutu ba tun da lokacin ba shari'a sai dinga yi wannan ba yahudan yawo da hankali Karshe dai ya cinye wannan kuɗin yana so ya cinye wannan ba yahudan sai ya kai shi kara wajen manya-manyan garin maka wajen su ainihin wato abu jihar da aka lokacin da aka zo aka shari'a aka biya wannan ba yahudan ainihin wato kuɗinsa sai yake magana yake cewa idza bu'ital mawhud fina qatalnakum qatal adil yace wallahi idan aka turo wanda aka yi mana alƙawari annabin ƙarshen zamani wanda aka aka mana alƙawarin za a turo idan ya fito sai mun kashe ku irin kisan da Allah ya wa adawa yake gaya wa larabawa bai san cewa larabe ne annabi ba ina fata an fahimta shi yasa a ainihin wato annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya samu waɗannan ƙungiyoyi na yahuda guda uku ibn al-qayyim Allah ya mishi rama a cikin zadul mu'ad yake cewa wa harabahu thalatha manzo Allah sama lokacin da yazo garin Makka Madina Yahudawa bangarori guda uku sun ainihin wato tinkare shi famanna ala bani qainqa sai Allah subhanahu wataala ya taimaka wa bani qainqa ma'ana su da suke alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su karya wannan alkawarin ba Allah ya taimake su sun iya kiyaye wannan alkawarin wa ajla bani nadir su kuma barin nadir annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kore su saboda sun ci mutuncin mace wata musulma ta shiga unguwarsu kasuwarsu za ta yi siyayya ta tsugunna tana duba abin da za ta siya wani dan banza sai ya zo sai ya take zaninta da iskanci yana sane kawai ya take zaninta sai ya tsaya kuma a wajen ita kuma baiwar Allah ba ta sani ba da haka da ta gama duba abin da za ta duba tana miƙewa an take zaninta sai zaninta ya kasa sai ta kasance tsirara wa iyazu billah tana ganinta a wannan yanayin sai ta kwalla ƙara ƙarar da ta shi kuma sai ya tsorata sai ya ɗaga mata zanin nata sai ta sauri ta ɗauka ta ainihin wato maya sai labari ya jiyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce to a kore su da aka aka fatattake su suka bar garin Madina gaba daya sai suka koma Tabuka to sai kuma ainihin wato na uku su ne ainihin wato banu quraiza ibn qayyim yake cewa wa katala bani ƙuraida, wa sabba dhurriyyatahum wa nazalat surat al-hashr fi bani nadir bani nadir wa surat ahzab fi bani bani quraiza yace su kuma banu ƙuraida, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yake su aka mayar da zuri'a su matan su da kananan yaran su suka zama ribatattu Allah ta'ala ya saukar da suratul ahzabi akan banu ƙuraida. suratul hashir kuma akan banu nadir to lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama ya koma ainihin wato wannan gari na Madina bayan ya kora ainihin wato a Yahudawan banu nadir sun bar garin Madina sun koma ainihin wato Tabuka sai ya zamana sun nemi a haɗa gwiwa da Qurayshawa a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam. a cikin suratul ahzab Allah ta baraka wa ta'ala ya tunatar da mumine wannan ni'imar da musu na ba su nasara a yakin kaza a aya ta ainihin wato 11 a aya ta 9 zuwa ta 10 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu zkuru alaikum alaykum id ja'atkum junudan fa arsalna alayhim rihana fa arsalna alayhim rihan wa junudan lamta taruha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ta'ala ce in ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idh daqat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa to wannan Allah yana tunatar da su ne game da ni'imar da ya musu a wannan yaki yace ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum ya ku mu'mine ku tuna ni'imar Allah a gare ku idh ja'atkum junudun a lokacin da wata runduna ta zo ya akku fa arsalna alaihim rihan Allah ce sai muka tura musu iska wa junudan lam tarauha da kuma wata rundunar da ba fa iya ganin ta ita ce ta mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta saman ku wa min asfala minkum da kuma lokacin da suka zo muku ta ƙasan ku wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir da lokacin da ainihin wato idanuwanku ganinsu ainihin wato ya jikata kuka rude zukatanku suka shiga kokonto wata zununa billahi zununa kuka yi wa Allah zato wanda yake mummuna kuka yi tsammanin wannan rundunar za ta ci nasara akan ku ta murkushe addinin ki ɗaya to sai Allah ta'ala ya taimaka muku ibn kathir a cikin tafsirin sa yayi cikakken bayani game da ainihin wato abin da ya faru a lokacin gabaki daya wanda wannan ya faru ne ainihin wato a shekara ta biyar bayan hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, daga garin makka zuwa madina zan ci mafi inganci wasu malaman suna ganin shekara ta hudu wasu suna ganin shekara ta shida amma zance mafi inganci ahzab ya faru ne ainihin wato a shekara ta ainihin wato biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma kamar wasu daga cikin malaman kamar yadda na ambata sun filin jayar da shekara ta wuri kamar Musa bin Uqba da wasu daga cikin malaman tarihi amma da shekara ta biyar shine zance mafi inganci Ibn Ishaq a cikin sirarsa ya kawo cikakken bayani game da abin da ya faru yace wa kana sababu kudumil ahzabi dalilin ainihin wato gabatowar waɗannan runduna shine anna nafaran min ashrafi yahud bani nadir wata kungiya daga cikin manya-manyan yahudawan banin nadir alladina kanu qad ajlahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almadinati ila khaybar wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su daga garin madina zuwa khaybar afwan khaybar ne nace tabuka minhum sallam bin abi bin abi huqaiq daga cikin su akwai sallam dan abi huqaiq wa sallam bin mishkam da sallam dan mishkam wa kinanatu bin rabi' da kinana dan rabi' kharaju ila makka sun fita zuwa garin makka wajtama'u bi ashrafi quraish suka hadu da manya-manyan jagororin qurayshawa wa alabbuhum ala harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ziga su a kan yaƙar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa wa'aduhum min anfusihim nasra wal ina wal ina suka musu alƙawarin taimaka musu da ba su ainihin wato nasara fa ajabuhum ila dhalik su kuma qurayshawa sai suka yadda da wannan magana din thumma kharaju ila ghatfan bayan sun gama da qurashawa sai suka to zuwa ga kabilar ghatfan fada'awhum su suka kiraye su zuwa ga kiran da suke urashawa fastajabu lahum aidan su ma suka yadda da wannan kiran nasu wa kharajat quraishun fi ahabishiha wa man tabaha qurashawa suka fito a cikin ainihin wato sojojin su da dukkanin waɗanda suke tare da su wa qa'iduhum abu sufyan sakhar bin harb bin umayya radiyallahu anhu jagoransu shine abi sufyan sakhar dan harbu dan umayya wa ala ghafan uyayna bin hisni bin bin badr wanda yake jagorantar ainihin wato ghafan shine uyayna dan ainihin wato hisni dan badr wajtama'u qaribun min ashri alafin mala yace sun hadu sun doshi ainihin wato mutum dubu goma saboda yawansu falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi masirihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin taho wasu amara na bi hafril khandaq sai ya umarci musulmai da su haƙa khandaq ma'ana gwadalo kenan haulal madina a gefen garin madina mimma yal sharqi bangaren ainihin wato yammaci wa zalika bi isharati salman al-farisi radiyallahu anhu hakan ya biyo bayan shawarar salman al-farisi fa amila al-muslimuna fihi musulmai suka yi wannan aiki ta wajtahadu suka jajirce wa na naqala ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama turab wa hafar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dinga taimaka musu wajen daukan kasa din da kuma haka din kaji sallallahu alaihi wa sallam tare da shi aka dinga yi wani lokacin ya karba yi haka wani lokacin a zuba masa kasa a daro ya je ya zuba kaji shugaba haka ginin masallacin Madina ma tare aka dinga yi da manzon Allah yana ɗauko bulo yana kawowa hamza ɗan abdul mutalib ya ce ka je ka zauna ya rasulullahi mu zami ba ma bukatar ka je ka zauna duk wannan mai manza Allah yake kokarin yi yana kokarin nuna wa al'umma muhimmancin yadda ake yin shugabanci yana kokarin nuna wa al'umma shi jihadi in za a yi har da shugaba ake yin sa bai koma gefe ya zauna yana kallon su a taimaka musu ya dinga yi wanda har lokacin da aka zo ana cikin haka aka haɗu da wani katon dutse duk gabza gabzan sahabbai suka zo wajen suka dinga dukan dutsen yake fashewa irin su sayyidina Umar lokacin manzo Allah ya gaji ya koma gefe ya zauna yana hutawa aka zauna aka charkwatan ko ana ya za'a da wannan dutsen Umar ya ce aje a ga wa annabi Umar ya tafi ya je ce Rasulullahi ga wani dutse nan mun hadu da shi an daka an daka an daka amma kuma me ko alama fashewa baya yi manzala sallallahu alaihi sallama ya taso da kansa ya karɓi gatarin da ake saran dutsen yayi sara na daya tarfatsun wuta ya tashi wata farar kura ta tashi sama manzala sallallahu alaihi sallama ya ƙara daga wannan gatarin yayi sara na biyu dutsen ya wata irin ƙara ya fara tsagewa alamar zai fashe manzo Allah yayi tsara na uku ya daga ya ƙara sarawa na uku dutsen ya tarwatse manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya murmushi yana yin murmushi sai ya juyo ya ce tsara na farko da nai Allah ya tura jibril ya yi mun bushara da cewa za mu mallaki ainihin wato ƙasar faris da taskokinta gaba ɗaya za a mallake shi zai da ci daular musulunci ya ce tsara na biyu aka ƙara yi mun bushara da cewa za a mallaki rom ya ce tsara na uku aka ƙara yi mun bushara da iskandariya a lokacin duk duniya waɗannan birane guda uku su ne manya-manyan biranen duniya maza Allah ya ce sanar da ni guda uku an yi wani bishara cewa da za a buɗe su kuma ba a buɗe yana raya ba duk gaba ɗaya amma dai an buɗe ɗin ina fata an fahimta to lokacin maza sama ya umarce su da yin wannan bayan shawarar Salman Farisi kuma ya yi aikin tare da ainihin wato sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace waja al mushrikuna fa nazalu sharqiyal madina qariban min uhud mushrikai lokacin da suka zo da waɗannan banin nazir da aka kora da kabilar gafan da kuma ainihin wato shawa. sai suka zo suka yada zango a yammacin madina dab da dutsen uhud wa nazarar ta'ifatun minhum fi a ali ardil madina wata tawaga daga cikinsu kuma sai aka ware su aka ce ku je daga can sama kan tudu da yake garin madina gangare ne wanda ya je maka ya gani garin madina gaba ɗaya a ƙasa yake in ka kula da garuruwan da ke gefen madina ko unguwannin da ke wajen garin madina za ka ga gidajensu kamar a sama suke ina fata an fahimta da aka sai suka hau kan wannan tiddai din suka ainihin wato ya da zango ana. yake cewa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce irja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku daga saman ku ma'ana akan wannan tiddai din wa min asfali minkum da kuma waɗanda suke a ƙasan ku waɗanda su kuma ba su hautu dan ba yace wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu minal muslimina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito tare da waɗanda ke tare da shi daga cikin musulmai wa hum nahu 3000 ga baki ɗayan su ba su fi dubu uku ba su kuma waɗancan su dubu goma wa qila ce wasu daga cikin malamai suka ce saba'u mi'a gaba ɗayan su ma ba su mutum bakwai ba wa asnadu zuhurahum ila sal'a wa wujuhuhum ila nahwi suka sanya ainihin wato bayan su a bangaren ainihin wato garin Madina kenan suna fuskantar ainihin wato makiya a wannan lokaci kenan yace wal khandaqu hafirun laysa fihi ma'un bainahum wa bainahum yahjubu rijalu wa wal khayalatu an tasila ilayhim ga wannan ramin a gaban su ba ruwa domin duk ruwan da suke amfani da shi yana wajen ramu a wajen garin madina yake da aka su suna cikin garin madina sun sanya ganuwan madina a bayan su ga wannan ramin a gabansu ya kange tsakanin su da waɗannan ainihin wato mazaje ba za su iya isowa zuwa gare su ba mala ya ce wa ja'alan nisa'u wa dharawi fi aqalil madina aka sanya mata da ƙananan yara su kuma akan katangun garin Madina suna kallo abin da yake faruwa wa kanat banu qurayza wa hum ta'ifatun min al-yahud lahum hisnun sharqiyul madina yahudawan banu qurayza kuma suna da katanga wadda take a yammacin garin madina su ma kuma sun fito daga garin su walahum ahadun minan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa dhimma akwai alkawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi alkawari lokacin da annabi ya je ya kira yasu musulunci suka iyadda to sai suka yi alkawari da annabi duk shekara za su biya jizya fansa kenan akan abasu haraji za su zauna a garin madina sannan ba za su yaƙi annabi ba ba za su taimaka a yaƙi annabi ba wannan shine yarjejeniyar da aka yi ta zaman lafiya duk shekara za su biya haraji na zaman da suke a madina tun da ba garin shi ne ba sannan ba za su yaƙi annabi ba za su taimaka a yaƙe shi ba da sai suka karya alkawari yanzu kuma za su yaƙi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam malai ce wa hum qaribun min 800 muqatil sun kai kimanin suna da mayaƙa mutum 800 fa dhahaba ilaihim huyayyu bin al-aqtab an-nadari sai huyayi dan aqabun nadari al-yahudi wanda shi ma ba yahudi ne na kabila banu nadir ya je zuwa ga wannan unguwa tasu falam yazal bihim bai gushe ba yana tare da su hatta na abul ahda har sai da suka warware wannan alƙawarin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa mala'ul ahzaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka hadu da wannan ainihin wato runduna din suka tafi wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin su yake shi to a wannan lokacin da suka warware alkawarin manzan Allah sai samu labari da haka sai ya tashi zubairu bin al'awam nan shine inda nake so muje ina fata fahimta ya tashi zubairu ya ce ya je ya jiyo labari da haka zubairu Allah ya kara mishi yadda sai ya fita daga garin madina ya shiga wannan unguwa ta banu kaini banu bai ce ga abin da ya kani ba kawai ya shiga can ya furɗa can ya fita ya shiga can ya furɗa can ya fita a haka ya samu rahoton da zai kai wa manzo Allah sai da ya tabbatar cewa sun karya wannan alƙawari da aka sai ya koma wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce ya rasulullahi sun fa karya alƙawari kamar yadda ka samu labari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da ya ji labarin ya tabbatar cewa sun karya alƙawari bai ce kai tsaye a je a yaƙe su ba sai ya tashi ainihin wato Sa'id bin zaid da sa'id bin ainihin wato mu'az wanda asalinsu ɗan garin madina ne wannan shi yake jagorancin ƙabilar ausu wannan shi yake jagorantar ainihin wato ƙabilar ainihin wato khazraj mazala su ma ya tashi waɗannan manya-manyan sahabbai su su biyu ya haɗa su da wani sahabin cikon na uku wanda ba zan iya tuna sunansa ba ya tura su su je ainihin wato su su su su su su su tambaya menene dalilin karya wannan alƙawari da aka lokacin da suka je suka yi magana da su sai suka nuna su ba su ma san wani manzan Allah ba wannan ya tabbata ƙwaro cewa sun karya alkawari cewa ya manzan Allah wani alkawari muka mu ba mu san shi ba mu san wani alkawari tsakanin mu da shi ba muna tare da ƴan uwanmu na barin na da aka aka zo suka haɗu dai ga baki ɗayansu da ƙurashawa da barin nadir da ainihin wato banu ƙuraiza Allah ta'ala ya ba musulmai kariya ya turo iska wadda take mai tsananin sanyi wanda ya sa suka kasa jurewa da suka koma garuruwansu to bayan sun koma su ba a yakin hazab ba mutum ɗaya ana kashe wani kafuri da ya zo sayyidina ali ya fita suka mubaraza sayyidina ali ya kashe shi to bayan an gama manzo ma ya koma gida da sahabbai har ya cire sa ya ajiye sai ga jibril alayhi salam ya ce ya rasulullahi an gama ne manzo Allah ya ce an gama mana me ya rage ya ce ai ba a gama ba manzo Allah ya ce to saura me ya ce Allah ya ce a tafi ji a yakin banu qurayza waɗanda suka karya alƙawar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fita da kansa da bisa ga jagorancin sa da raguwar sahabbai aka shiga wannan unguwa ta ainihin wato bani qurayza aka dinga kama su ɗaya bayan ɗaya ana kama su ainihin wato ana ɗaure su a kasu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sa aka kakkashe manyan su Nu'aym bin Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shiga unguwar mu ba ne daga baya musulunta yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yasa aka dinga kama duk wanda ya balaga ana daurewa manzo Allah yasa aka dinga kakkashe su yace mu da bamu balaga ba kuma manzo Allah sai ya sanya mu a cikin toga ɗan yara da mu da mata aka mayar da mu bayi ina fata an fahimta amma duk manya-manyan manzo Allah yasa aka kashe su saboda mai saboda karya alkawarin da su wannan zai nuna maka illar da ke tattare da karya alkawari da Allah ya alkawari ne maka karya a rayuwar mu ba wanda za ka ce ga wani yanzu baya karya alkawari kila ma zai karya shi bai sanya karya ba za a yi da kai za a abu kaza lokaci kaza karfe goma ba za ka fito daga gidanka ba sai karfe goma sha ɗaya ka karya alkawari dan Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula ku dinga cika alkawari domin alkawari abin tambaya ne Allah ta'ala ya samu dace to haka aka gama yakin ahzab tare da Zubair bin al-Awwam malai cewa fi fathu makka haka a lokacin fathu makka sara jaishul islam bi qiyadati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haka rundunar musulmai suka kasance wajen taimakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muttajihan nahwa makka a lokacin da suka fuskanci garin makka wa kana miqdad bin al aswad ala mujnibati jaysh al yumna miqdad bin al aswad Allah ya kara mishi yadda yana rike da bangaren ainihin wato dama na wannan runduna din wa kana zubair bin al-awwam ala mujnibati eh, mujnibati jaysh al-yusra zubair kuma yana kula da bangaren ainihin wato hagu wa ma'ahu ihda rayat muhajirin al-thalatha yana rike da tutar masu hijira guda uku fatu kuma kama tare da shi akai babu yakin da bai ba da manzo duk wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya shi ne tare da Zubairu manzo Allah yayi yakoki sama da guda 20 idan kaje al-magazi na Imam al-Waqidi Allah ya mishi rahama ya kawo yakokin gaba ɗaya sunan littafin ma al-magazi yakoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda aka yi bayan manzon Allah kawai abin da ya kawo kenan an yi yaƙi kaza dalilinsa shine kaza da kaza abin da ya faru a yaƙin shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana da kyau ɗaliban ilimi su neme shi al-maghazi na imam waqidi Allah ya mishi rahma ina tunanin zamu dakata a nan saboda yanayin lokaci kuma ina da ban uzuri da zargabata da fatan yan uwa za su yi afuwa wa kada da bari kifaya wa subhanallahi allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum